kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga masallacin markazu salafiya number 46 majarod tudun wada zaria jihar kaduna a nigeria a yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da sha ainihin wato ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 <clears throat> wadda ta daidai da biyu ga watan august shekara ta 2009 yan uwa musulmi taken wannan laccatawa shine karan bana maganin zoman bana ah, a tsakankanin wannan laccatawa zan yi ishara zuwa ga mafi girman dalilin da ya sa na sanyawa ainihin wato wannan lacca wannan take ko kuma wannan suna sai dai ga wata matashiya masu kallonmu da sauraronmu musamman baki wajen halartar wannan masallaci da waɗanda suke baki wajen sauraronmu su sani cewa mu ba 'yan lacca ba ne kuma mu ba 'yan wa'azi ba ne mu masu karantar da jama'a ne amma in wata bukata ta kama ne sai mu kira lacca ko kuma mu kira wa'azi kuma mu ba ɗabi'ar mu bace mu zauna mu yi shiru sai lokacin da wani abu ya taso sannan mu ta fagamniya kullum ana cikin karantar da jama'a ne wannan shine tsarin aƙidar da muke akai ita ce aƙidar salaf wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ainihin sahabban shi Allah ya kara musu yarda baki da don haka a wannan masallaci koyaushe ka zo za ka samu ana karantar da imma maza ko mata ko gaba daya ko ana karantar da yara ko makamantan haka ko kuma ana karatu na sahihul bukhari ko tafsiri ko wa'azi na abin da ya shafi fadakarwa ire-iren waɗannan don haka muna gayyata ku duk ranakun asabar da lahadi tun daga wayewar gari har dare ana karatuttuka mabambanta a wurin nan sannan haka cikin ranakun mako aka bayan sallolin asuba ya kamata jama'a su mana wannan kyakkyawan sanin da wannan kyakkyawar fahimtar haka muke kuma haka za mu ɗore insha Allah ta'ala fatar mu Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara mana ikhlasi da kuma yi domin shi matashiya ta farko kenan matashiya ta biyu asalin makasudin wannan lacca da muka kira ta faru ne sakamakon fitina wadda ainihin ta taso a ƙasan nan da tsawon dadewa a hukuma tana ji tana gani ta sa ido a kai ta ɗauka matsalar mai sauƙi ce allah ya sani mu mun yi iya ƙoƙarinmu a matsayinmu na masu da'awa waɗanda muka san jijiyar da ta tsirar da wannan fitinar sannan a karan farko za mu yaba wa 'yan jaridu 'yan jaridu sun yi kokari babu shakka dangane da bayyana da bincike da kuma yada wa jama'a bayanin wannan fitina kamar yadda a karan farko za mu ainihin yaba wa jami'an tsaro na ainihin wato farin kaya waɗanda aka fi sanin su da sss wato state security service babu shakka a karan farko mu 'yan darul hadithi salafiya za mu yaba ainihin wa sss wato mutanen da aka fi sani da cid lallai sun shiga sun fita sun ainihin yi duk abin da ya dace akan wannan matsala hakika a matsayina na mai bincike dangane da wannan matsala tun daga tushenta har zuwa abin da ya kawo yau dinnan da damar su mun rinka haduwa da su wasunsu sukan sani wasunsu ba su sani na ma'ana wasunsu sukan gane ni wasu ba sa gane ni kamar yadda a daidai lokacin da suke aikin binciken wannan ainihin wato fitina nima in sun haɗu da ni a wurare ire-iren waɗannan garin nawa binciken abin mamaki sukan ƙara binciken har a kaina nima kuma ina bincike har a kansu eh, abin mamaki Allah kuma ya turo mala'iku suna bincike suna kai mishi rahoto a kanmu gaba ɗaya. Allah ya ce, Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. manzanninmu yan aikenmu mala'ikunmu suna nan gaba gare su suna ainihin rubutawa kuma suna kai rahotanni don haka yayin da sss suke rubuce-rubuce muhammad awwal adam albani zaria shi ma yake nashi binciken da rubuce-rubucen sannan kuma akwai wasu halittu masu suna mss su ma kuma suna nasu binciken wato mala'iku services su kuma maɗaukakin sarki ya taimake mu matashiya ta biyu kenan don haka muna yaba wa 'yan jaridu kuma mun yaba musu daga cikin abubuwan ƙarshe-ƙarshe da 'yan jaridu suka yi wanda muka yaba musu shine sun yi adalcin binciken wannan matsala ba tare da son zuciya ba wanda har ya kai suka ambace ta da ɗaya daga cikin sunayenta wanda ya fi kowanne dacewa da ita shine 'yan boko haram domin su waɗannan 'yan boko haram tun daga tasowarsu a wannan zamani sun ta tasattur da mu wato sun ta fakewa da sunanmu da malamanmu sukan kira kansu ahalus sunna sukan kira kansu 'yan salafiya sukan ce su ɗaliban muhammad nasiru dinil albani ne sukan ainihin ce da'awarsu ɗaya da muhammad awwal adam albani duk wannan sun ta yin haka ne don su suturta kansu to sai dai kai co allah maɗaukakin sarki ya ainihin tona asirin makircinsu wani lokaci sun rinka kiran kansu 'yan taliban tare da cewa kiran kansu ga 'yan taliban kuma ya faru ne kadai don wata manufa guda daya ita ce don su firgitar da jami'an tsaron najeriya cewa su 'yan taliban ne domin an san duk ƙarfin hukumomin tsaron najeriya ba su kai ainihin karfin na amerika da ingila da ainihin taron rindinar jami'an tsaro na kasashen turai waɗanda suka taru a ƙasar afghanistan har yau sun kasa murkushe 'yan taliban wannan abin ya ba su tsoro kwarai da gaske wannan tsoron da ya ba su ya ainihin sabbaba waɗannan 'yan boko haram sai suka ainihin rinka suturce kansu da wannan suna domin wai su ma a ji tsoronsu to amma wayan kuruna wayan kurullahu wallahu khairul makirin suna makirci suna kulle-kulle allah maɗaukakin sarki yana warware kulle-kullensu waɗanda suke rayuwa a zariya da kaduna da kano da waɗanda suke rayuwa abuja da wasu wurare tun lokacin da suka ji na fara ɗan maganganu akan wannan matsalar kamar shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu da suka wuce abin yakan ba su mamaki so da damansu sukan yi waya su zage ni su karyata ni su kafirta ni to amma amsar da nake ba su a takaice so da dama in har na buga musu waya sun ɗauka don da su kuma matsorata ne shine abubuwan da na faɗi ku je ku zaunar da muhammad yusuf ku riƙe ƙur'ani ku ce malam ga abin da albani na zare ya faɗi tsakani da allah don girman alƙur'anin nan wannan abin gaskiya ya faɗi ko ƙarya ya faɗi to ban sani ba ko sukan yi haka sai dai wata rana da wani ya rubuto wani zagi mai zafi sai ne forwardin na tura muhammad yusuf hankalin shi ya tashi shi da kanshi ya bugo min waya yana bani hakuri daga ƙarshe na je mai duguri ya zo ya same ni har gida ya sake bani hakuri kuma ya roƙi dan Allah in shi wannan lambar waya na ba shi wannan lambar waya ya kira wannan wanda ya wannan text din ya ja kunnan shi sai ga wannan da ya text din kai ka ce ba shi ba ya dawo ya yi sanyi ya huce ya bugo waya kuma yana tuba yana roƙon gafara har ainihin wai kuma a lokacin yana ce mini akramakallahu daga nan za ku gane akwai kadasatun rijal wato akwai bin mazaje a cikin tafiyar tasu yadda unwa ne ya ce musu kaza shikenan ko da sun yi wani abu wanda suna ganin daidai ne amma in ya nuna musu kaza shikenan Allah ya kiyaye don haka hakikanin al'amari na san Muhammad Yusuf sani ba na karantawa ko na kallo a tab ba na san shi sani na yaƙini wanda babu shakka a kai amma na fatan in wannan fitina ta kwanta burbushin waɗanda suka rage ba a kashe su ba daga cikin waɗanda suka taurare akan wannan muguwar aƙida do Allah ku je ku kai musu waɗannan kasusuwan da zan faɗi da maganganun da zan yi musamman ku samu waɗanda suka daɗe a cikin tafiyar ba waɗanda suka shige ta kwana-kwanan daga sokoto ko katsina ko wane ne wane ne waɗanda hamasa da wasu ainihin wato dalilai waɗanda za su zo su bayyana suka sa ainihin suka bi tafiyar ba don haka ina yin tambihi game da wannan wato matashiya matashiya ta hudu <clears throat> zan yi bayani insha Allah ta'ala game da tsarinmu mu ahli sunna wal jama'a <clears throat> ina ga ka rage dan abin da yake sa shi dirin din nan mu ahli sunna wal jama'a zan yi bayani dangane da tsarinmu wajen karɓar hujja da kuma kafa hujja da me ake kafa mana hujja mu karba da menene mu kuma muke kafa hujja domin a karba sannan matashiya wadda za ta zama ta biyar insha Allahu ta'ala ya kamata dukkan mai sauraron mu dan boko haram ne ko dan boko ne irin mu ko kuwa ɗan siyasa ne ko ɗan demokradiya ne kowanne iri ne cikin masu saurare ya kamata a san cewa kafircin da yake faruwa a tsakankanin masu mulkin najeriya da kafircin da yake faruwa a cikin talakawan najeriya da shirka da take faruwa a cikin masu mulkin najeriya da shirkar da talakawan najeriya suke da zalunci da fasikanci da duk wata barna da take faruwa ainihin wato a wannan ƙasa tamu to yana da kyau a sani da cewa babu shakka tabbaci hakika ba ma goyon bayan ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa domin waɗannan matasa da suke bin wannan muguwar aƙida abin da suke ɗauka wai wato theory ne irin na fir'auna fir'auna was a then philosopher fir'auna wani irin mai tunani ne akan gina hukunce-hukunce akan tunanin shi wannan irin tunanin bush ya dauka shine dole ne ka zama kana goyon bayan bush in kuma har ba goyon bayan shi kake ba to fada kake da shi su ma abin da suka dauka kenan dole ka zama kana goyon bayan su to in ba goyon bayan su kake ba to wai kana goyon bayan gwamnatin Najeriya ne da take zalunci a'a mu muna tsakiyar tsakanin waɗannan da waɗannan ne saboda haka zaluncin da gwamnatin Najeriya take kai da kafirci da fasikanci da duk wata gwamnati ta duniya da zalunci da fasikanci da kafirci da barna da duk wasu talakawa da al'umma suke a kai ba ma tare da wannan abin kuma ba mu yarda da shi ba sai dai idda matsala take shiri wace hanya ce ake bi a gusar da kafirci da zalunci da barna da fasikanci to wannan ainihin shine abin da ya kamata masu wannan aƙidar su fahimta daga gare mu idan sun ji mun bayyana cewa kaza kafirci ne sai su ce to kenan da mu da su aqidanmu daya ba aqidanmu daya ba domin muna ganin rashin halaccin kaza kiristoci ma sukan ga rashin halaccin wannan abun yana nuna aqidanmu daya baya nuna aqidanmu daya an dace ne kawai akan wani abu wanda Allah ya nufi a dace saboda haka kasantuwar kuna ganin cewa kaza da ake a ƙasa kafirci ne ko fasikanci ku yi wa'azi ku ce kafirci mu ma mu yi wa'azi mu ce kafirci wannan baya nuna cewa wai aqidan mu ɗaya da ku balle ku je ku ce ai kuma haka kuke da'awa daga baya ne kuka zo kuka canza duk wanda ya sani tun da na fara da'awa har yau ba abin da na canza ina nan akan duk abin da ka san nake akai matsalar ita ce mai yiwa a kasar ka taba saurare na so daya daga kasar din ka zartar da hukunci sakamakon wannan wataran da ka ji wata maganar kuma sai ka ce to ya canza daga abin da yake misali a nan maiduguri din yau kamar shekara goma sha biyar da suka wuce akwai wasu daga cikin kunan mun je wa'azi a nan masallacin indimi mun ainihin zo muna sallar magariba da isha ɗaya daga cikin waɗannan wanda ga dukkan marinjayin zato an kashe shi domin yana daga cikin waɗanda ke da huluwi yake da zaƙewa da wuce iyaka akan wannan fagen ɗan garin biyu ne kasaɗi na ya samu ƙwaya ɗaya rak daga cikin kasusuwa guda tamanin da tara. na karatun littafin suratul sala ya samu kwaya daya daidai inda muka yi magana akan hukuncin sallar takalmi sallah da takalmi sai je yana yin sallah da takalmi a garin su sai suka ce su ba su yadda da wannan ba sai su ɗauko shi sai su jeho shi waje ya zo sake ɗaukan shi su jefa shi waje sai an tada sallah liman ya ci gaba sai ya dawo sai ya yi sallah da takalmi idan suka riga shi idarwa <clears throat> su ɗauke shi su sake jefa shi haka kullum diman da'iman ake kuma hujjar shi akan haka shine ya ji malam albani a cikin kasad ya ce sunna ce daga annabi ya karanto hadisai don haka sunna ce kawai a yi sallah da takalmi garam yau sai gashi ga albani abu na farko da yake so ya ce da a ƙasa zai tawo tun daga biyu ma har mai duguri kawai abin da yake buri ya zo ya ga albani yana zuwa ku sai aka ce ga albani can na sallah abin da ya fara duba da bakin shi ya faɗi ya ce kafa ta yi duba ina sallah da takalmi sai gaba na sallah da takalmi muna idar da sallah sai ya ce kai ne albani na ce eh, in dai na zariya ne ni ne ya ce amma mutuncinka ya zube a wurina kalmar da ya faɗa kenan wasu kusuna na ya ce mutuncinka ya zube a wurina na ce to ya aka yi ya ce saboda baka aiki da abin da kake faɗi kai ka ce annabi yana sallah da takalmi sallah da takalmi sunna ce gashi ka saba wa abin da ka faɗi sai na ce to amma a cikin wannan wurin da ka ji na faɗi ka ji na ce kuma annabi baya sallah baya kafar shi haka sidda ya ce a shi dai ya ji kasar na ce annabi na sallah da takalmi akan haka yake kwaikwayon wannan to kun ga iya abin da ya fahimta shi ne me albani din nan sallah da takalmi kaɗai ya karanta sunna to amma ya ishe ka kai hukunci don ka ji kasar ɗaya cikin kasar tamanin da tara ba kai yi adalci ba kamar mutumin da ya cire suratul kafiruna ne ya je ya kai wa kafirai yana zuwa sai ya ce ku saurari saƙon da musulunci ya zo da shi ƙul ya ayyuhal kafiruna saboda haka Allah ya ce ya ku kafirai kaga tun daga addressing tun daga gabatar da magana za su ji ba daɗi abin ya yi gatsal ya zo musu ba abin nan sai su ce sakon ba daɗi sai kuma ya sake jawo Allah ya ce qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba min hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna gashi qur'ani ya ce a yaƙi waɗanda ba su yarda da Allah ba waɗannan da ba sa bin addinin gaskiya daga cikin kiristoci da yahudawa ku yaƙe su ku kashe su har sai sun ba da jiziya a cikin ƙasƙanci kowane mutum guda sai ce kun ji irin saƙon ya ce a kashe ku ya ce addinin ku ƙarya ne yanzu wanda ya je ya gabatar da waɗannan ayoyin tsakani da Allah ya gabatar da musulunci a bisa surar da za a fahimce shi to ba waɗannan khawarija ba hatta ku ahlus sunna da damar ku abin da kuke kenan dan haka da mutum ya bugo min waya in zai magana sai in ce amma ka saurara fa baka sanni ba sai ya ce ya sanni baka sanni ba sai ce shi ɗalibi na ne ce kai ba ɗalibi na bane kai mai saurare ne kawai kuma mai yiwa ka taba gani na ne amma baka sanni ba zai ɗauke ka tsawon lokaci kafin ka san mutum ba irin wannan sani na gani ba na kullum muna sauraron ka a kaset kasusuwa ɗari in ka saurara na ka sanni ba ka ji abin da ka ji kawai abin da baka fahimta ba ka nemi bayani amma da damar mutane sukan yanke hukunci sai su ce wai da a wasu iri ɗaya da ta albani saboda sun ji wani kasa ɗaya da ya dace da wani abu da suke so ran da suka ji wata magana kuma da ya saba sai su ce ya bar da'awar da yake yi a da kamar yanzu waɗannan ayoyin da aka kawo jiyar da Allah yake magana akan kafirai ko to sai kuma ka je ka ɗibo wasu ayoyin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa afala ya tubo na ilallahi wa na ba za su tuba ga Allah ba ba za su roƙi gafara Allah ba sai kuma ah, a ce da Allah ya ɗauki zafi a kansu kuma kaji ma yana lallashinsu, ka ya ma saba abin da yake cewa wannan irin zargin haka kafirai suka yi wa Allah suka ce alkur'ani yana da tifka da warwara yau ya ce kaza gobe ya ce kaza jibi ya ce kaza gata ya warware wannan irin zargin shine da dama daga cikin hatta ku ahli sunna kuke mana shi yasa kafin ka ce kai kana kan aƙida irin tawa kana buƙatar ya zama ka zauna tare da ni kamar shekara biyar kana jin irin yaya aƙida ta take yaya manhaji na yake kafin ka ce ka san ni kuwa wannan zai ɗauke ka tsawon rayuwar da na shawo wajen shekaru talatin baya ko ashirin da biyar sannan za ka ce na ɗan san shi amma yanzu don an ce maka ka zo kai tarihi na me za ka ce ba abin da za ka ce duk wanda aka ce tarihi na hatta mahaifina da ya haife ni iya abin da zai ce ya haife ni lokaci kaza bayan nan fa ina ne makaranta suwaye malamai na menene sana'a ta? yaya nake kaza yaya nake kaza duk abin da zai faɗi ba zai faɗi daidai ba don bai sani ba domin na zama magidancin kaina na kama harkar rayuwata ba lallai ne sai na zo na yi mishi dukkan duk wani abu da nake ciki ba kenan masu karambanin cewa ai su sun san albani ai su ne yan zaria Karyar banza kake yi kawai kana ɗibawa kanka zunubin da zai dulmiya ka a wutar jahannama ka tsaya akan kasan kanka kamar yadda ni ma bana da'awar nasan ka sai in nayi mu'amala kamar yanzu wannan nayi mu'amala da Muhammad Yusuf mu'amala da yake ta kai in ce na san shi kuma bana tsoron ranar alkiyama Allah ya tsare ni a tsakanin mala'iku ya sake mun waɗannan tambayoyin ga Muhammad Yusuf shin karya ne ko ba ƙarya ne? ba na shakka akan haka da haka manta da abin da kai kake tunani kai ɗan zafin kan Muhammad Yusuf ne kai kana ganin Muhammad Yusuf gwarzon shekara ne kai kana ganin kaza ne duk gaba ɗaya a kasar kake ji baka san ina aka taso ba baka san ina za a je ba kawai ka haɗu da abu ne ya wuce maka ka kalle shi kamar yadda madubi yake kallon atamfa in ta wuce in an koma an kalli madubin ba za a ganta ba Allah ya kiyaye don haka ya kamata kowa ya san cewa ba ma goyon bayan zaluncin da ake a Najeriya kuma muna daga cikin masu neman a samar da canji a ƙasar amma wacce hanya ce za a samar da canjin hanya ce ta yaƙi da ɗaukar makami ko ku hanya ce ta nasiha da bayani da ainihin bayyana cewa kaza da ake ba daidai ba ne da wucewa talakawa gaba da yin rubuce-rubuce da zama da mai martabawa na mai alfarmawa ne his excellency his eminency wane ne wane ne waɗanne hanyoyi suka kamata a bi to nan ne inda za mu zo mu dan yi tsokacin bayani insha Allah ta'ala a karkashin haka zaluncin da ke faruwa ta hanyar siyasa wato shugabanci ba mu yadda da shi ba shine zalincin farko shine ɗauko dimokuraɗiyya a aje ta a matsayin siyasa ɗauko dimokuraɗiyya a aje ta a matsayin shari'a wannan na daga cikin zalunci wanda ba mu amince da shi a ƙasar nan ba amma wace hanya ce za a bi wajen gyara shi saurari kasusuwa na guda shida da ne a wannan wurin yau kamar wata guda da ya wuce ko wata biyu na sa musu dimokuraɗiyya kasusuwa ne guda shida awa tara ne kowane ɗaya yana ɗauke da awa ɗaya da rabi ka saurare su za ka ji ainihin bayanai akan hanyoyin da za a bi a maganin wannan zalunci na ainihin dimokuraɗiyya sannan gargajiya ba mu yadda da mulkin gargajiya ba waɗannan sarakunan gargajiya da yadda suke mulki da gargajiyarsu ba mu yadda ba abin da muka yadda shine su dawo su zama sarakunan musulunci irin yadda ɗan hodiyo ya kafa su kuma in kana son ka ji waɗanne matakai muke ɗauka domin wannan daula ta usmaniya ta dawo tana aiki je kaka saurari waɗannan kasusuwa mun ba da shawarwari da kuma abubuwan da muke gani su ne mafita amma ba mu yadda a ce a ɗauki makami a je a yaƙe su a je a yi kaza a je a yi kaza ba wannan ba shi daga cikin tafarkin da allah ya aiko annabawa da shi sannan tsarin mulki irin na gurguzu na danniya na soja shi ma ba mu yadda da irin wannan ba waɗanne hanyoyi za a bi a gyara ya za a yi a kawo juyin jihali mun faɗa a cikin waɗannan kasusuwa ka ji ainihin ka same su a ƙarƙashin wannan siyasa da muke magana abubuwan da ke faruwa a cikin siyasar da suke ta shugabanci a tsayarwa da mutane mutumin da ba sa so ba su amince da shi ba ba mu yadda da wannan zalunci ba ba ma goyon bayan shi mutum ya fito wanda ya dace jama'a su fito da rana su zaɓe shi mu mu fito mu yi wa'azi da sunan musulunci a fito a yi zaɓe amma a danne ƙuri'a a murɗe in jama'a suka fito a jefe su da tiya gas a sa 'yan sanda su kakkashe su ba mu yadda da wannan zaluncin ba ko kaɗan ba mu yadda da shi ba Abin da mutane suke su fito zaɓe tun karfe shida na asuba matan aure da maza a ƙi kawo akwatuna da ƙuri'ar da ta dace har sai bayan karfe hudu mutane sun gaji sun galabaita zalunci ne wannan bam yadda da shi ba yaya za a yi a gyara shi in ka saurari waɗannan kasusuwan duk mun yi bayanai a kai insha Allah ta'ala haka nan sata ƙuri'a haka nan sata akwati haka nan al'amuran da ake dangane da siyasa ta danniya da murɗiya sace kuɗin talakawa da ake ta ɓangaren tattalin arzikin ƙasa da dukiyarsu rashin damuwa da matsalar talauci da yunwa da wahalhalu rashin aikin yi da talakawa ke fama da shi a ƙasar wanda shugabannin ba su nuna sun damu da wannan abun ba ba mu yadda da wannan zaluncin ba ko kaɗan ba mu amince da shi ba tun daga baki har zuci har gaɓoɓinmu har alƙalumanmu allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan jama'ar musulmi sun fahimci wannan sai mu ce to wannan ita ce matashiya ta ainihin wato biyar matashiya ta shida ita ce ba mu goyi bayan yin shuru ba kuma a ja baki a yi shuru a yi gum kamar yadda shehunan ɗariƙa da da yawa daga cikin waɗanda suka yi karatu a ƙasashen waje ƙasashen larabawa irin saudiya sudan kuwait da iraki da sauransu yadda malamansu suka nuna musu cewa su ja baki su yi shuru su koma gefe guda ba ruwansu su yi shuru to ba mu yadda da wannan yin shuru ɗin ba ma sam ba mu yadda da shi ba haka kuma ta wani bangaren ba mu yadda da fito na fito ga masu mulki ko da talakawa masu shirka ko barna ba a ce saboda su wane suna yin shirka a je a ɗauki makami abu dare a kashe su ba mu yadda da wannan ba wannan baya cikin tafarkinmu ba mu yadda da cewa saboda mai mulki kaza ya yi zalunci mu mu hukunta ya kafirta ko ya fasikanta don haka mu je mu tsaye mishi da doka ba wannan ba mu yadda da shi ba ko kaɗan a cikin tafarkinmu a ƙarƙashin wannan kun ga kenan mu salafiya muna cikin wani tafarki wanda in ba mu kuka bari muka yi muku bayani ba duk wanda ya bayani a madadinmu zai yi ƙarya ko ya yi kuskure don haka menene tafarkinmu tafarkinmu shi ne, nasiha nasiha duk wanda muka ga yayi barna za mu je mu same shi daga mu sai shi mu je mu ainihin yi mushi nasiha in muka fuskanci akwai yiwuwar ba zai karba ba saboda ya rena mu ko kuma wata matsala da ke tsakaninmu da shi sai mu ga wani wanda yake kusa da shi wanda zai gamsu ya amintu da saƙon don ya je ya isar mushi wanda ba kuma lallai sai ya nuna cewa saƙon daga gare mu bane makasudi dai yayi gyara akan wannan barna a ƙarƙashin haka yau shekara biyu da rabi a garin Bauchi na taɓa yin wani wa'azi na ce a musulunci babu inda aka ce malami baya zuwa fada ba inda aka ce malami bai zuwa villa ko gidan gwamnati amma tambayar shine menene ya kai shi idan ya je karɓo kujerar hajji ne ko umara wannan kam ya kauce hanya idan ya je neman wata bukata ne tashi ya kauce hanya amma idan ya kasance ya je domin wata maslaha ne ta al'umma ko kuma maslaha wadda za ta gyara wannan mai mulki domin ƙasa ta gyaru wannan babu inda aka hana wannan a cikin addinin musulunci babu inda aka hana a ƙarƙashin wannan a bauchi a wannan lokaci sai na ce don haka wata ran za ku iya gani na na zo gidan gwamnati babu shakka kuma duk wanda ya sanni a yanzu yana gani na nakan je wasu gidajen gwamnati me nake zuwa yi ina zuwa ne gabatar da ire-iren waɗannan haƙoƙi na nasiha me yasa a shekarun baya da lokutan baya haka bata faru ba shine gwamnonin basu ba da dama ba basu buɗe hanya ba hasali sai suka ɗauki malaman gaba ɗaya duk wanda suka gani mayunwaci ne Ɗan neman kujerar umara ne da kujerar ainihin hajji ko kuma ragon layya ko ragon suna ko geran kunu ko kuma sukarin azumi duk waɗannan abubuwan na daga dalilan da a shekarun baya suka sa sai muka yi tawakkuf saboda me saboda mutuncin mu ake so a zubar so ake yi a lalata mu to sai mu kare mutuncin mu wannan shine mataki na farko matakin nasiha idan matakin nasiha ya karbu abin da muka yi nasiha aka karba ko aka yi mana bayanin dalilin da yasa ba za a karba ba ko ba zai yi wa aikata shi ba sai mu ja bakinmu mu mu shiru mun yi abin da ya waje ba ba kuma za mu fito mu ci gaba da magana ba ko da kwa jama'a suna son mu yi maganar ko da kwa jama'a za su zarge mu cewa mun yi shiru domin anan mun gamsu mun kuma ga wajihin abin mafi karancin abin da za mu iya a wannan hali sai mu fito mu bayyana wa jama'a sirri da kuma dalilan da ya sa wannan abun ba zai gagara ba to a nan ne in ta zama dole sai mu ce saboda mun je mun zauna da gwamnan ko sarkin ko shugaban kasar ko makamantan haka kenan wannan magana ta tana faɗakar da duk wani gwamna da ke saurare na ko zai saurare ni da duk wani mai mulki dan ya ji ina neman appointment zan zo wurin shi kar ya tattali wata dubu hamsin ko dubu ashirin ya aje a gefe guda da shirin cewa da na zo mun gama magana zai ɗauka ya bani na mai ya san ba ni bukatar wannan ba abin da ya kawo ni ba kenan ina da namai ina da kudin hotel da zan kwana a duk gari ko duk kasar da na sauka a duniya ba ni bukatar wannan kwarai da gaske sai dai haƙƙu diyafa in ka ce zaka karrama ni da masauki shari'ar musulunci bata hana ni karba ba amma in dai kana tunanin bari fukataccen malamin nan mayunwaci ya zo a bashi kaza to gaskiya saboda Allah kayi kuskure kuskuren kuma da zai iya ja maka gaba ɗayan al'amuran da ake so a haskaka maka sai zama ba za ka ci moriyarsu ba kamata ya duk sanda ka ji albani na neman appointment da kai ka manta da wani tunanin duniya ka zama tsakanin abubakar gumi da sardauna mai sardauna ya ce sardauna ya ce duk da yake zaune a ofis in ya ji abubakar gumi na neman appointment zai zo sai gaban shi ya faɗi me yasa gaban shi yake faduwa ajin su da classmate din shi ne ka ga classmate ɗinka ko da mala'ika za a mai da shi in dai ka hangi wannan ne za ka gato akwai sauki haka ne balle yana nan a mutum amma me yasa sardauna ya ce yana jin tsoro ya ce sai ya ji tsoron ya tafka wani laifi ne ko wani kuskure wanda abubakar gumi zai zo ya mai gyara a kai kuma ya san abubakar gumi tun suna ƙanana ya ce ba a tifin ɗin shi ba a bashi cin hanci da magana ko da wani abu ashe in kun fahimci wannan mu dinnan ba mu kai abubakar gumi ba amma kwaikwayo koyi muke da ɗabi'un shi a ƙarƙashin haka ya ku ustazai masu imani allah ya ƙara muku imani don haka ko kun gan mu a gidan gwamnati ko gidan wani sarki ko mai martaba ko wani mai kuɗi kar ku taɓa tunanin wata alaƙa ce ta kai mu ta muje mai raraka babu wata hajji yanzu da take farilla a kanmu babu wata hajji da take wajibi babu wata umara ko makamantan haka babu wani hali da zai tursasa dole a ce za ka je karɓo geran kunu allah maraukakin sarki ya taimake mu don haka ku ji wannan da kyau to cewar ba mu yadda da ai wato abin da muke yi shine nasiha to in nasiha nan ba ta samu ba da duk bayanan da nefa to shine sai mu fito wuraren wa'azozi to da gwargwadon yadda aka fuskance mu da haka za mu gabatar da maganar misali yanzu matsalar wutar lantarki ina ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin cewa shugaban ƙasar nan ya yi iyaka ƙoƙarin shi kakaf kan wutar lantarki ta gyaru kuma wannan magana ina fatan Allah ya tsaye da ni in ba da shaida a kanta a ranar alkiyama ba don komai ba domin project ɗin saka maganganun da sauransu da kuɗaɗen da sauransu kamfanina na ne yi wannan aikin ina da yaƙinin ya fitar da kuɗin an ba da kuɗin a yi aikin wanda aikin zai gyara wutar lantarkin najeriya shekaru hamsin mai zuwa suka sace kuɗin da suka sace kuɗin da aka je roƙon alfarmar ma ya saurari a ba da belin waɗanda suka sace duk sarakunan ƙasar nan har da sarkin musulmi kin sauraron su yayi na ce kuma ya yi daidai to yanzu misali ku talaka za ku zo ku iya cewa me yasa ba za a tashi a yi magana akan wutar lantarki ba sai mu ce muku a yar ado ya yi kokarin shi a nan kam yar ado ya yi kokarin shi nan ba mu damu ba ku ce an ba mu cin hanci ku ce an yi mana duk ba mu damu ba je ka tambayi mutanen garin gumel lacca ne aka zaure na ya ba wa saminu turaki akan makarantar informatics da ya kawo da irin hidimar da ya yi ina dawowa gumel kashe gari sai wani ya ce ai malam wa'azinka da kai a jiya muna ji ana sa a rediyo muka ce kudi aka baka na ce kai co za ka ci wuta ban taba cin koko ban samu nuturaki ba amma abu ne wanda na gane ma idona abu ne na kwana da kwanaki a ciki kuma harkan nan harka ta ce kamar kaza ta wuni ta kwana a cikin dami in aka ce ta da magariba me za ta ce za ta ce akwai yunwa na ga irin abin da ya shi ne na zo na faɗi sannan ni da kai na rubuta shawarwarin yadda za a yi a ci moriyar wannan abu da na zo ina lacca sai nake kira zuwa ga iyaye da mutanen ƙasar jigawa su ci moriyar wannan abin da aka yi domin abu ne wanda an gina su gini na dindindin inda ba Allah ne ya tayan marusa su ba kawai sai suka yi kuskuren fahimtar suka ce wannan yana goyon bayan gwamna ne me ya haɗa ni da gwamna samun turaki ba abin da ya haɗa ni da shi ba abin da nake buƙatar yi mini amma abu ne na gani da gaske ashe kenan ba za mu biye wa zafin kan 'yan zafin kai ba don haka idan za ka yi da'awa a najeriya idan ba ka nuna ba za a waye gari ɗalibanka ne za su rinka juya remote control ɗinka sai da'awar ta wargaje wannan ta isa magana don haka nasiha in ta karɓi shi kenan in ba ta karɓi ba da bayanai mu zo mu uzuri kamar yanzu wannan wutar lantarkin najeriya ku tambayi ɗaliban da nake karanta wayan ajin abubakar ne siddiq ni da kaina na zo na basu garanti na ce musu nan da wata hudu wutan najeriya za ta gyaru komi babu matsala insha allahu ta'ala na faɗi wannan maganar da mako biyu sai aka tafka wannan satar ya ba da kuɗin gaba ɗaya su kuma suka sace su gaba ɗaya ko taro ba su bari ba gaba ɗaya suka sace su gaba ɗaya ko taro ba su bari ba to yaya 'yar aduwa zai yi don haka ya fushi duk wani mai martaba ko mai alfarma ko mai sarauta ko mai rawani ko mai wane ne duka sun je ya ce ba zai saurare su ba ya ce a bari a hukunta mutanen nan to yanzu dole mu zo mu bayyana a 'yan najeriya haka to amma su kuma ustazai masu ɗimin kirji da zafin kai sai su ce a ba haka suke so ba a zo a ce ai zalunci yayi to mu yi ƙarya kuma mu shiga wuta duk zaluncin azalimi sai an faɗi gaskiya akan shi shirin da ta kama in ba haka ba sai a ci wuta a kan ƙarya da aka yi mishi sau da haka ku sani abubuwan da muke ba wai muna ƙuruciya ba ne ba yara ba ne mu wannan kenan to duk abin da ya zama kuma ita kuma hukumar ta ƙi ɗaukan matakin da ya kamata a kaifa to shi ne sai mu zo sai mu hudu ba mimbariya mu zo mu faɗi akan mimbari in muka ce mimbari muna nufin irin wannan minassar tamu irin wannan stand din namu sai mu zo mu bayyana to nan ne in muka bayyana in abin mun ɗauki zafi a kai to sai waɗancan 'yan zafi sai su ce yauwa yanzu albani yana kan irin da'awarmu su kuma waɗancan waɗanda suka yi karatu makka da madina sai su ce wannan ya saba manhajin salaf don haka duk sai mu kalle su a matsayin biyu mashirmanta kowa bai san sirrin abin ba allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan kenan insha allahu ta'ala daga cikin faɗakarwar da zan yi magana dangane da siffofin hawarijawa daga cikin siffofin nan nasu akwai iya karatun alkur'ani da haddar karatun alkur'ani sai dai da akwai kuma wata batarnaka ita ce rashin fahimtar ainihin ma'anoni da fassara alkur'ani na uku suna da siffa wadda take tukuru wajen ainihin ibada har ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ji inda zai faɗi a hadisi ya ce idan ka gwada karatunka da nasu sai ka rena kanka sun fi ka iya kira'a sun fi ka iya hadda in ka gwada sallaka da tasu sun fi ka iya ajinu da dislatul istiraha da tahiya kyam zaka gansu sun tsaya ka ce sahabbai ne annabi ya siffanta su da iya da damuwa da ibada sannan zafin ra'ayi da zafafawa sannan kafirta musulmi akan abin da bai kai ya kawo ba kafirtawa kuma sai su yi ta ala wajihil umumi sai su ce duka gaba ɗaya kowa ya kafirta a garin nan ko duk wanda ke masallacin nan ya kafirta ko duk wanda ke ƙasan nan ya kafirta ko duk malaman duniya yau gaba ɗayan su kafirai ne ko duk alƙalan duniya sun kafirta ko duk shugabannin ƙasa to wannan yana daga cikin siffofinsu sannan kuma siffa ta ƙarshe ita ce ɗaukar makami da fito na fito to waɗannan ainihin suna daga cikin siffofinsu tambihi na ƙarshe da zan yi zan yi magana insha Allahu ta'ala dangane da alakar karatun zamani wanda aka kiraye shi da cewa karatun boko da kuma ainihin dangantaka shi da alkur'ani sannan wani tambihi na ƙarshe wanda ainihin zan yi sha'awar lallai in fara gabatar da shi tun kafin a yi nisa jama'a ni ba ɗan arabiya zalla ba ne ni ɗan boko ne sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru lokacin da zaka ce kai dan boko ne mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma dan boko haram ne a to mu yan boko wajibi ne mu kuma yawa saboda haka yan boko wajibi ne mu ba yan boko haram ba yawa don haka mu a mu kuma dole ne wajibi ne musulmi su je su yi wannan karatun ala wajihil umumi wa ala wajihil hususi to kun ji waɗannan su ne abu na farko da zan fara magana dangane da laccata waɗancan matashiya ce dai wannan lacca zan yi ƙoƙari sha Allah ta'ala in bayyana wannan ainihin matashi wanda aka kashe shine Muhammad Yusuf waye Muhammad Yusuf na biyu mecece aƙidarsa da manufarsa na uku daga ina wannan aƙida ta samo asali a duniya na hudu yaushe wannan aƙida ta shigo Najeriya na biyar yaushe muhammad yusuf ya fara yada wannan aƙida kuma a ina na shida wane yanayi ne ya taimaka muhammad yusuf domin yada wannan aƙida na bakwai waɗanne irin mutane ne suke bin shi akan wannan aƙida na takwas me yasa suke bin shi akan wannan aƙida na tara daga ina yake samun kuɗi da makamai da horon kayan aiki domin gudanar da wannan manufa tashi na goma shin ko akwai wasu nau'in mutane a nan najeriya da suka ɗaure mishi gindi game da gudanar da wannan aƙida ta hanyar ba shi kariya daga ainihin wato gwamnati da kuma talakawan gari sannan abu na goma sha ɗaya ko akwai wata ƙasar waje da take ba shi gudunmawar gudanar da wannan aƙida abu na goma sha biyu wace manufa yake so ya cimma akan ainihin wannan aƙida sannan a ƙarƙashin nan zan yi maganar su kuma waɗanda ke tare da shi wacce manufa suke so su cimma ta ƙarƙashin shi ya sani ko bai sani ba na sha uku ƙudurin da muhammad yusuf yake da shi a cikin wannan wata na sha'aban wato watan july stroke watan august wanda shi ya kai ga tayar da tarzoma da tashin bama-bamai a garin biyu da kuma cikin maiduguri wane ƙudiri ne yake da shi a cikin ainihin wannan wata na sha hudu ko muhammad yusuf na da alakar aƙida ko manufa da wata ƙungiya a nan najeriya kamar ƙungiyar ibrahim yakubu a zazzaki sannan ko suna da alakar gudanar da cimma manufofinsu abu na goma sha biyar zan ba da shawarwari insha Allahu ta'ala ga gwamnatocin ƙasar nan na sha shida shawarwari ga malaman musulmi na sha bakwai shawarwari ga ɗalibai masu kishin addini da san ainihin addini na sha takwas shawarwari ga al'ummar musulmi insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda na faɗi idan ainihin jama'ar musulmi za su ainihin tuna a cikin abubuwan da ne magana akan cewa zan yi matashiya dangane da su waɗannan abubuwa da zan fara ainihin wato matashiya dangane da su su ne a bayani dangane da tsarin ahalin sunna a wajen kafa hujja da karɓan hujja mu ahalus sunna me ake kafa mana hujja da shi wanda za mu iya karɓar shi misali don ku fahimta misali yanzu ga 'yan shi'a 'yan shi'a da zaran ka zo ka ce musu imamu wane ya ce kaza ko da ƙarya ce kawai sai su yadda 'yan uwanmu mutanen izala ɓangaren jos yanzu da ka same su ko da magana ce suka yi musu da ka ce musu abubakar gumi ne ya faɗi kuma kai ko da ƙarya kake yi za su karɓa idan ka je ka samu 'yan ɗariƙa ka faɗi magana sai ka ce a'a na yi mafarki ne na ga annabi sai su yadda ko da da ba su yadda ba to kun ga ire-iren waɗannan mutanen suna da wasu abubuwa da wasu hanyoyi da suke karɓan hujjoji da su mu kuma ahalin sunna fa gashi zan karanto takaitattun abubuwa don ba zaman karatu muke ba daga cikin littafin na mai suna bara'atu ahlil hadisi was sunna min bid'atil murji'a malamin da ya rubuta wannan littafi shine ainihin Muhammad ibn Sa'id al-Kusayr daga shafi na 21 zuwa shafi na 25 ko makamantan haka usulu manhaji ahli sunnati wal jama'a fi taqrir al-aqida na farko hasru masadir talakil, itikadi, itiqad fil kitabi was sunnati wal mu sunna ga abubuwa guda uku waɗanda dukkansu mun haɗu a su zama mana abun hujja ƙur'ani sunna da kuma haɗuwar malamai akan haka shekara 200 da ta wuce a ƙasar nan shehu usman ya rubuta littafi mai suna a wasiqatul ikhwan a ko litabini dilalati wujubi ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' ya ce saƙo wasiƙa zuwa ga 'yan uwa musulmi don bayyana dalilan da suka wajabta abi alƙur'ani da sunna da kuma ijima'i don haka jama'a mun yadda ƙur'ani hujja ne mun yadda hadisi ingantacce hujja ne sannan mun yadda ijima'i hujja ne amma ga ta'aliki dangane da ijima'i ijima'i din nan sai babban malamin wannan da'awa tamu a cikin karnukan da suka zo baya baya shekul islam a cikin ainihin alfatawa mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da bakwai ya ce wal ijma'ul ladhi yanzabit huwa maka na alaihi salafu salih ijma'in da muke karɓan shi wanda yake babu tantama cewa ijma'i ne shine ijma'in da salaf suka yi sahabbai da tabi'ai iz ba'dahum kasural ikhtilaf domin bayan sahabbai rigingimu sun yi yawa sharatil umma sannan al'umma ta tarwatsu iya haɗo kansu yana da wahala amma abin duk da sahabbai suka haɗo a kai domin ainihin yadda da shi kuma duk wani abu da musulmi za su bukata tun daga zamanin annabi da sahabbai har duniya ta tashi wanda ya zama dole sai da shi za a addini sahabbai sun gama ijima'i a kan shi don haka jama'a ƙur'ani hujja ne wurinmu hadisi ingantacce hujja ne wurinmu sannan ijima'i hujja ne a ƙarƙashin haka ka je ka tara malaman islamiyyar ka ka ce sun yi ijima'i to ɗan ta kife ne kai ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a ƙarƙashin nan kunji don haka ana hujja da ƙur'ani da sunna da ijima'i hujja game da kiyasi fa akwai saɓani a tsakanin ahalin sunna magana mafi inganci ita ce ƙiyasi ana hujja da shi in dai bai saɓa wa ka'idojin da malamai suka bayyana a cikin tafan usulu ba abu na biyu dangane da tsarin wajen kafa hujja da karban hujja shine at-taslimu lin nusus shar'iyya wal khudu'u laha muna sallama wa nasoshin shari'a in aka ce Allah ya ce za mu yadda in aka ce annabi ya ce za mu yadda in aka ce an yi ijma'i akan kaza mu yadda sannan kuma za yi ladabi ga waɗannan abubuwa wannan a ƙarƙashin haka shaikhul islam ibnu taymiya yake wata magana dangane da khawarijawa da mu'tazilawa zan zo in yi bayani dangane da khawarijawa insha Allah ta'ala ya faɗi wannan magana a mujalladi na sha uku shafi na ɗari uku da hamsin da takwas ya ce wal maksudu, an na misla ha'ula abin da muke nufi shi shine kaga irin waɗancan khawarijawa khawarijawa su ne ire-iren waɗannan masu ɗiban makamai sannan da suwa da kuma mu'tazilawa mu'tazilawa kuma su ne irin aƙidar su ɗan gungun waɗanda za su ce mace tana haila za ta ainihin iya yin sallah mace tana haila za ta iya yin kaza waɗanda aka fi sanin su da wai 'yan ƙur'aniyuna wa in kana alqur'anu minhum bari to su ne mu'tazilawa su irin waɗannan i'taqadu ra'ayan ra'ayi ne suke kudurcewa da farko kafin nassi za su samu wani ra'ayi nasu sun mahammalo alfazal qur'ani alaihi sannan sai su ta ɗibo lafuzan qur'ani suna cewa shine daidai da wannan shine daidai da wannan wato bayan sun riga sun yanko ra'ayin to sannan sai su ta laliban ayar da za ta mara wannan abin baya kun ji tsarin su walaysa lahum salafun min as-sahabati wat-tabi'ina bi ihsani ba wanda ya taba gabata su a irin wannan tafarki nasu daga cikin sahabbai da tabi'ai wala min um a'immatil muslimina cikin limaman musulmi su imam malik da shafi'i da ahmad da ibn hanbali da ibnu mubarak da makamantansu ba wanda ya taba ainihin wato rigayarsu akan wannan Lafi fi ra'ayihim wa fi tafsirihim a ra'ayinsu ko a cikin fassarar da suke wa'ayoyi ba wanda ya taba ainihin gabata akan haka su suka kirkiro wannan ainihin wato irin tunanin nasu sannan ku ji da kyau jama'a na uku fahimuhum lin nususi ala dau'i fahmi salafi wama nukila anhu wannan maganar tana da muhimmanci game da maganganun da muka yi a baya na'am nasoshi na shari'a da muka ce za a iya mana hujja da su ko za mu iya hujja da su to lallai ne a tsaya a fahimce su a bisa hasken fahimtar salaf don haka ake ce mana kuma muke ce wa kanmu salafiya ba kungiya ba ne muna faɗin tafarkinmu wajen karɓar fassara ƙur'ani ko hadisi in ka zo ka fassara Kur'ani ko hadisi sai mu ce wannan fassara da ka kawo waye rigaye ka cikin sahabbai waye rigaye ka cikin tabi'ai ko annabi ya taɓa yin wannan fassarar in ka ce eh, sai mu ce a ina kuma ta inganta eh in ka kasa sai mu ce to kaga wannan fassarar ka ce ra'ayin ka ce ba ma bukata dan haka ku ji wannan shine daga cikin bambancin da za ku fara bambance mu da 'yan ɗariku da 'yan ƙungiyoyi da waɗannan khawarijawa 'yan boko haram su ne 'yan ɗariƙu suna cewa suna kafa hujja da ƙur'ani ko hadisi don haka in ya kawo zikiri sai ce allah ya ce uzkurullah zikiran kafira wannan zikirin da ya kawo sai ɗauko waccan ayar sai hujja da shi in an tambaye shi wane ne ya taɓa ciro irin wannan hukuncin daga wannan irin ayar sai kuma ya ce ai ƙur'ani ne to kaga wannan ya yi daidai da tunanin kiristoci da suke buɗe Kur'ani, sai su ce ai ƙur'ani ma ya ce masallata yan wuta ne mai dalili sai su ce Allah ya ce fawailun lil musallina azaba ta tabbata ga masallata sai su ce ga sha qur'ani ne to amma kun ga mu kiristoci ba za su yi mana haka ba sai mu ce akwai sahabin da ya rigaye ku ya fassara ta haka ko annabi ko wani tabi'i a dan haka sai mu ce ba ma'anar ta ba kenan dan haka yan ɗariƙu da yan ƙungiyoyi. wannan na daga cikin abin da yasa kake ganin kungiyoyin ahlus sunna ma ke karo da mu saboda za su kawo aya za su kawo hadisi ce wannan aya gata wannan hadisin gashi sai mu ce to fassara da ma'anar da kuka cire waye ya fassara haka cikin sahabbai da tabi'ai idan babu sai mu ce bamu yadda ba dan haka sai su ce to ko kuka ce kuna bin alqur'ani da hadisi sai mu ce eh ai nan ba ƙur'ani ne da hadisi ba fahimta ka ce sai ka jawo wata aya sai ka ce wannan ayar gashi kuma ayar ba haka take ba a ƙarƙashin wannan jama'a ku ji duk mutumin da ya zo ya ce yana bin Alƙur'ani da hadisi a wurin mu hayyanzu da saura a bisa wacce fahimtar a bisa fahimtar salafu salih to sai mu ce na'am kuma mu ga haka a aikace ba wai kawai faɗi ba amma kawai dan mutum ya zo ya ce ai su albani ma da su ja'afar ai su ma irin wannan da'awar suke su ma qur'ani da hadisi ne sai ku ce a'a su sun ce ala manhaji salafi salih a bisa tafarkin salaf don haka waɗancan ayoyi da muka ce za mu fahimce su da waɗancan hadisai za mu yi aiki da su za a yi mana hujja da su to lallai sai in sun dace da fahimtar salaf a nan zan tsaya in jinjina wa malam idris abdulaziz daga garin bauchi a lokacin da suka zauna suna muƙabala da muhammad yusuf da haka ya ce shi Shi ne duk ayar da Muhammad Yusuf ya kawo ce wannan ayar gashi ta haramta boko sai ce to mun ji a jikinta akwai inda aka ce haramun ne boko sai ce a sai ce to ai dubi kaza sai ce a ayo ai kazan da ka ce in duba babu shi a jikin ayar ga fassara ayar ga ma'anarta in ya gama da shi anan sai ce mishi to cikin sahabbai da tabi'ai waye ya taɓa fassara wannan ayar a haka to shine da abu ya abu fa shi ma Idris akwai nashi zafin nan sai aka tashi aka ci kwalar juna aka dan gyagi jare ni tukuna sannan aka zauna ina fata an gane don haka jama'a in ka kawo ƙur'ani ko hadisi sai mun ce a bisa fahimtawa ku ji abin da na umar ya ce kamar yadda al'imamu darimi ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin littafin shi sunan darimi na umar ya ce ya sayati unasun kun bi shubuhatil qur'an wasu mutane za su rinka zuwa suna kama ku suna lankaya muku shubuhohi na ƙur'ani sai ja aya ya ce gashi ja hadisi ya ce gashi sai ce fahuzuhun bis sunan ko kuma ku danke su da sunna ku ce to waye ya fassara wannan ayar a cikin hadisi annabi ya fassara ko sahabbai sai ya ce fa inna ne sunani a'lamu bi kitabillahi domin malaman da suka san hadisai su suka fi kowa sanin ma'anar littafin Allah don haka jama'a kunji sai ibnu taimiya a cikin ainihin wato littafin shi mai suna dar'u ta'arudul aqli wan nakali mujalladi na biyar shafi na 383 yace wa aslu wuqu'i ahli dalali fi mithli hadha ta tahrif asalin abin da ya ja su suka bata a wannan fagen al an an fahmi kitabillahi ta'ala kama fahimahu sahaba wa tabi'u. in suka zo fahimta ƙur'ani ba sa fahimta ƙur'ani a bisa yadda sahabbai da tabi'ai suka fahimta wa mu'aradatu ma dalla alaihi bima yunaqidu sannan ba sa kokarin karo da duk abin da qur'ani yi nuni zuwa ga karo da wannan abu wa hadha huwa min a'zamil mahadda lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lakin ala wajihin nifaqi wal khida ibnu taymiya yace wannan na daga cikin abu mafi girma na sabawa Allah da manzon Allah sai dai ta hanyar munafunci da yaudara haka suke ko jiya muna hira a rediyo sai da yan jarida suka sanya murya shi ya ce ai aboko an ce ruwa ba daga sama bane an ce kaza sai ce gashi Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura shine sai ka ji yara sun yi kabbara Allahu akbar an kawo aya but ya karanta science akwai science a musulunci nan kusan littattafai ne guda goma na zo da su waɗanda wajen shekara 700 da ta wuce an yi risaci sakan duk waɗannan abubuwan da turawa yau suke cewa sun gano ko sun kusa ganowa ko kuma ma ba su gano ba akwai science a musulunci akwai science da kaza to amma bai ji ya karanta ba don haka kenan wannan munafunci ne da kuma yaudara da za a zo a yi sai a ce ai ga ayar da ta goyi bayan kaza bayan kaza din shi ka gama zaɓa ka riga ka zaɓi cewa boko ba kyau sannan sai kana laliban ayoyin da za su goyi ka. madadin ka karanta ƙur'anin ka ga meye ya ce ba kyau ka da aka ce wa jama'a kaza ba kyau in ji ƙur'ani a sai da kai ka yanke shawarar kaza ba kyau sannan sai ka tafi laliban ayoyin don haka in baka samu ba duk wata aya da ka samu sai ka makale jikinta ka ce to ga aya da wani ya ce ba haka ba ne sai ka ce ya saba wa aya Allah ya canza daga da'awashi ya zama malamin gwamnati don haka jama'a kun ji wannan ka'ida ta uku kenan wadda take tana da girma don haka jama'a musulmi ku sani mu ba kamar 'yan ɗariƙa ba ne 'yan ɗariƙa suna cewa su ahalus sunnati ne suna aiki da ƙur'ani da hadisi mutanen ƙungiyoyi gaba ɗayansu suna cewa su ahalus sunnati ne suna aiki da ƙur'ani ko hadisi 'yan shi'a suna cewa su ma 'yan ahalul baiti ne suna aiki da alƙur'ani da hadisi ko da sunna me sunna sai su abubuwan da ahalul baiti suka kawo mu kuma cewa muke muna aiki da ƙur'ani da hadisi a bisa fassarar da annabi da sahabbai suka yi wa ƙur'ani da hadisi don haka ba mu da mu fassarar duk abin da ka ga mun aikata wanda ya shafi ibada ko makamantan haka ka tambaye mu mu kawo aya sai mu ce saboda ga inda annabi ya fassara ko ga inda Allah ya fassara ko inda ga wani sahabi ya kaza Allah madaukakin sarki ya taimake mu na hudu mura'atu usuli wa qawaid al-istidlal mu ahli sunna ba ƙur'ani da hadisi kadai ba ba kuma a bisa fahimtar salafu ba kadai ba kuma sallamawar kadai ba muna kula da sciences na ilmomin shari'a su ne muna kula da ilimin usulul ƙur'an. ilimin usulul ƙur'an shine mai tajwidi da ulumul ƙur'an da usulul tafsir da ilmin rasmi wanda aka fi sani da ilmul khat na ɗaya ƙur'ani. duk yadda ka iya karatun shi ƙarya kake baka iya karatun shi ba sai ka je an koya maka wani ilimi mai suna ta tajwidi shine yaya ake karanta shi dan abin yadda kake ganin shi a rubuce sai a ce maka ba haka ake karanta shi ba yaya ishmami yake a cikin suratu yusuf yadda ka ga an rubuta shi har kiyama ta tashi ƙarya ne saboda ka iya karatu ka iya karanta sai ka je malami ya koya maka ta hanyar ilimin tajwidi nunu sakina menene hukunce hukuncenta wanne hukunci take ɗauka idan alif ne biyo bayanta idan nunun ce ta biyo bayanta wanne hukunci ne zai koma in ba'un ce ta biyo baya wanne hukunci ne yaya hukuncinta zai kasance idan mimun ce ta biyo baya sannan idan aka samu nunus a mimun tazo wadda ake kira mimul jam'i yaya ake karanta ta a wurin warshi ya ake karanta ta a wurin hafs a wurin kalun ya ake karanta ta waɗannan ilmomin dole muna lura da su in ba ka da su to duk yadda 'yan zafin kai suke maka kabbara ka iya ƙur'ani a wurin aikin banza ne kama kana karatun turanci ne amma baka iya phonetics baka iya phonology kalmomin yadda ake bi ake karanta su baka iya ba da haka sai mu ji ka ce election sai mu ji ka ce value sai mu ji ka ce connection eh exaggeration sai mu ce ba da da fanatics ka da phonology sai ka je sun koya maka sannan sai me sannan sai kawa'id na shari'a shine hadisi yana da yadda ake karanta shi sai an koya maka yana da yadda ake rubuta shi sannan sai me sannan sai abin da ya shafi fiƙihu. Fiƙihu yana da ilmomi na usulul fiƙihi yana da alqawaidul fiqhiyya lughal arabiya tana da nahwu da sarf da balaga da adab tana da yadda ake rubuta ta da ka'idoji shine ilimin imla'i qur'ani yana da ilimin tafsiri yana da ilimin ulumul qur'an ilimin tarihin tattarawa da kuma sirrorin rubuta da hada alqur'ani duk waɗannan mu ahli sunna muna cewa game da ƙur'ani da hadisi da fiƙi da larabci da tarihi in ba ka san su ba to baka san komai a ciki ba za mu iya kiran ka jahili sai dai jahilin za mu iya cewa mu murakkabi ina fata an gane ma'ana murakkabin jahili shine wanda ya ɗan iya karanta wani abu wanda zai zo ya rudu jahilai ko kun fahimci wannan da kyau jama'a don haka ilimin usul da muke magana ni da kaina yayin da na fahimci cewa lokacin da su Muhammad Yusuf suke fara danganta kansu zuwa ga ahalis sunna suna fama da ƙarancin wannan ilimin na tara su da 'yan yobe ɗinsu da 'yan ainihin bornonsu na ce musu ina ganin zafinku ya yi yawa kuna son addini ne muku tsoron kakku zama khawarijawa amma shawarar nake baku zan ainihin ware muku sati biyu ku je ku yi shawara ku samu mana wuri inda zan yi muku daura akan waɗannan ilmomi ranar da muka zo muka zauna da su wannan magana ina yin tafiye da shekara goma sha ne kasusuwa tara daga cikin karatuttukan suna nan yanzu a wurina da muka zo sai suka yi saɓani waɗannan suka ce a yi a borno waɗannan suka ce a yi a yobe kowa yana so a yi a garinsu sai na zaɓi wani gari wanda yana tsakiyar garin kafin maiduguri dab da kuma kafin ainihin wato fataskum da damatur dab shine damagun muka samu masallaci yana nan zaka tafi mai dugure yana tsallaken hagu in ka dawo yana dama annan sai da muka hada sati biyu ne musu wannan daura akan waɗannan ilmomin da aka gama har ɗaya daga cikinsu mai suna baba na shari'a yanzu ya rabu da su yake cewa waɗannan ilmomi ne da ba mu san su ba ba mu taɓa jin su ba kuma lallai sun taimaka mana wajen wuce fahimtar wasu abubuwa amma abin mamaki daga baya baba gane da suka zo suka ɗauko nan aƙidar ya fi kowa zafi wata ran da na zo na tattara su zan yi musu nasiha tashi ya kama zai sa hannu ya buge ni amma hannun zari ya zo ya zauna a wuri na ya karatu daga nan zaka gane irin gurbata musu aƙida da ake yi matakin farko na gurbata aƙidar shine duk wani malami za a ce maka malamin banza ne malamin gwamnati amma a nan muciya har uwar ɗaka na jefan mai da katifa a gefen gadona tare muke kwana amma ran da suka ɗauki wani aƙidar da suka zo suka same ni a falo da ya tashi yana miƙewa yana nuna ni kamar zai sa hannu ya buge ni har mai gidan ya fushi na ce a zauna ya fushi ma sai ya shiga gida kawai ya za a bar waɗannan yara suna rashin kunya na ce ba komai mun saba da su ma'anar sabon shine mai ba za mu basu su tafi su lalace ba sai mun musu nasiha za mu zo mu kawo muku tarihin haka Sayidina ali da ya ga yana da zafi ba za a waranye lafiya ba sai ya ce abdullahi dan abbas ya kaka same su ya je ya same su su dubu shida sun zauna a wani gida yana zuwa sai suka ce mara ba saboda ma kai musu sallama dan ba sa amsa sallama kowa al imamu nasai ya rawaito hadisin da ibnu abi shayba Allah ya kiyaye dan haka jama'a kun ji dole mu sai da sciences idan babu sciences to zaka zama mai kamar likita ne likita ne jama'a bai physics ba bai yi chemistry ba bai biology ba bai san komai a physiology ba bai san komai game da mathematics ba likita bai san komai game da psychology ba amma likita to kaga a wuri na sunan shi a madin gaya shine wani likita na, na shata da ya ce da ganin kurji sai ya shafka wuka yawwa dukkan mutumin da aka ce wannan likita ne amma bai san physics ba eh bai san waɗannan sciences ba anya wannan likita ne a traditional healer kenan e mai maganin gargajiya kenan don haka dukkan wanda yake jan aya ko hadisi bai san ilimin usulul fiqh ba bai san usulul tafsir ba bai san mustalahil hadisi ba bai san lugha ba bai san ka'idojin tarihi ba wannan matsayin shi matsayin amadun gaya ne cikin likitoci Allah ya kyauta jama'ar musulmi waɗannan na daga cikin abubuwan da na so in hasaso in haska muku dangane da tafarkin mu mu ahli sunna wajen karbar me karbar hujja da kuma kafa hujja sai abu na biyar shine na karshe wanda yake da matukar muhimmanci shine a cikin aqidar mu akwai azzajaru anil khawdi fi ilmi kalami wa ta'allumihi akwai tsoratarwa game da kutsawa cikin ilimi na ainihin wato wato philosophy kai zurfi a ciki ba tare da ka san shari'a ba wanda wannan zai ja maka jayayya wannan hayo anil jidali wal khusumat sannan akwai hani game da jayayya da khusuma duk matsala muka fada, muka kawo maka hujja in kana da tambaya sai ka in kana da wasu abubuwa da zaka ka faɗi sai ka fadi, amma in ka mai da matsalar ta zama matsalar jayayya fa sai ka ji mun yi shiru shi yasa da wannan ne sai ku ga wasu ustazan su ce an kura su albani ba kure mu akai ba yana cikin aqidan mu ne in abu yana matsayin hujja ba da hujja karban hujja yadda da hujja zaka ji mu a ciki in ya koma ya zama jayayya fa da neman dauki ba dadi da neman suna sai ka ji mun yi dip shine sai ka ji suna ta dariya cewa ai sun kure su ba haka bane har yanzu babu wanda ya taba kure mu domin duk abin da muka kawo sai mun tattali hujja mun kawo in ya kawo nashi sai mu duba a bisa wancan haske da muka tsara idan ya amsa oho in bai amsa ba shikenan dan haka ya jama'ar musulmi babu jayayya da cece kuce da kaza kaza don haka lokacin da malam ja'afar Allah ya gafarta mishi da malam abdulwahab suka je suka zauna da muhammad yusuf malam muhammad bin usman ya je ya same shi ya sake zama da shi da na samu sakamakon duk zaman da suka yi ranar da zan zauna da muhammad yusuf ban bijiro mishi da matsala ko ɗaya daga ciki ba sai na ce waɗannan da suka zauna da kai dukkansu malamai ne kuma ba ni da wani abu na ilimi da zan faɗi maka wanda ba su faɗa maka ba sai dai zan ce maka ka ji tsoron Allah wannan abin da ka ɗauko zai jawo fitina a cikin ahalus sunna kuma zai jawo fitina a cikin ƙasar nan iyakar abin da na gaya mashi kenan sai ce to akar makalla Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi da sauransu na'am babu shakka har haɗuwa ta ta ƙarshe da shi a 2005 babu san da ya taɓa buɗe baki min rashin kunya ko tsiwa babu wannan ko kaɗan sai dai mabiyan shi ne in sun ɗauki zafi saboda irin ƙa'idojin da yake koya musu ya ce duk malaman malaman gwamnati ne duk malaman kaza ne amma na san na taɓa mushi wata tambaya cewa yanzu dukkanmu nan da ni da malam ja'far da muhammad bin usman dukkanmu malaman gwamnati ne sai ya ce mu kam ya san malaman gwamnati ba malaman gwamnati ba ne amma ba mu fahimta ba ne sai na ce to alhamdulillah don ko gwamnati ta san mu ba malamanta ba ne amma tun da ka ce mu dukkanmu mun ɗare ka dukkanmu kakan girmama mu cewa mu malamanka ne anya zai yiwu a ce mu mun haɗu akan fahimtar kuskure kai ɗalibi ɗan mitsili kai ne ka fi mu fahimta dukanmu da ɗaya daga cikinmu ne ka fahimci wani abu wanda bai fahimta ba yana iya yiwa amma zai yiwu a ce duk dukkan mu kafi mu fahimta aya kaza da hadisi kaza sai ce to dai Allah ya taimake mu zai yi nazari akan haka daga baya abin da yasa na yanke daga ire-iren waɗannan shine sadda na gano akwai neman duniya da tara duniya a ciki sai na ce to abin ya zama business sai dai aje a nemo wani professor a business administration kuma ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji tsarin mu tsarin mu. kenan mu ahlus suna dangane da me dangane da karbe da kuma ainihin abin da ya shafi bayar da hujjoji abin da ya rage yanzu kaɗan wanda zan tunasashe mu shine dangane da wata siffa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi daga cikin siffofin khawarij hadisi ne gashi ina karanto shi ne daga mujalladi na ainihin wato ɗaya wannan littafi yana da mujalladai shi da sunan shi kitabu shari'a na al-imamul ajurri malam abubakar dan muhammad dan hassan ya rasu a karni na hudu hijira na da 360 wato kusan a yau shekarar shi dubu daya da kusan 200 da rasuwa Allah ya gafarta mishi a doktor abdullahi ibn umar shi ya takhriji da tahqiqin hadisan wannan littafin hadisin daga wani sahabi mai suna abdullahi ibn abi aufa yace anin nabi sallallahu alaihi wa qala al khawariju kilabun nari khawarijawa su ne karnukan gidan wutar jahannama wannan hadisi ne kyakkyawa al'imamu ahmad ya ainihin ruwaito shi a cikin musnad hakanan al'imamu tayalisi abu dauda a cikin musnad ɗin shi ba abu dauda a sijistani ba haka al'imamul hakim hakanan ibnu abi asim ya ruwaito shi a cikin littafin shi wanda ga littafin a gabana mai suna ainihin kitabu sunna Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a daga burbushin wannan hadisi ne na zaro sunan wannan lacca da na ce karan bana maganin zoman bana yi amfani da kwakwalwarka sai ka fara ganowa annabi dai ya ce musu Jawa su ne karnukan gidan wutar jahannama don haka an kira su karnuka tun daga nan to ba laifi aka yi ba sannan har wa yau kaɗan daga cikin waɗansu hadisai waɗanda nake so ainihin in karanto mana dangane da abin da ya shafe su su hawarijawa su ne abubuwan da sayidina ali ya ainihin ruwaito daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama daga ainihin annabi ɗin yake bayyanawa sayidina ali ya yi fama da su manzon allah ya yi fama da su amma bari ku ji kaɗan daga abin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi sahihul bukhari ne a gabana babu qatlil khawarij babin kashe khawarijawa walmulhidina da karkatattu ba'da iqamatil hujjati alaihim bayan an tsayar da hujja a kansu cikin sahihul bukhari a cikin ainihin wato hadisi na 6531 bari da ji abin da imamul bukhari ya ce Allah ya ce wa ma kanallahu Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta bayyana lahum ma yattaqun Allah baya batar da mutane ce mutane batattu ne har sai musu bayanin abubuwan da za su bi su ji tsoron Allah na'am kenan kafin ka ce batattu ne kafin ka ce kaza ne sai in ka kai musu bayanai na Allah madaukakin sarki da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa kana ibn Umar yarahum shirar khalqillah abdullahi dan umar yana ganin su sune mafiya sharri daga cikin ainihin halittun Allah wa qala sai ce innahu muntalaqu ila ayatin nazalat fil qur'ani fil kuffari faj'aluha 'ala al mu'minina sun rinka bin ayoyin da suka sauka akan kafirai sai suna jefa su akan mu'minai khawarijawa kenan daga cikin siffarsu إمام البخاري يتي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا خيثمة حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه Sayidina ali Allah maɗaukakin sarki ya kara mishi yarda yace Iza haddathukum an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisan fa wallahi la an akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an akriba alaihi tin dai na ce muku annabi ya ce na faɗi hadisi to ku yarda saboda wallahi ya fi sauƙi in faɗo daga sama in faɗo ƙasa ya fi min sauƙi da in yi wa manzon Allah ƙarya wa idza haddathukum fi ma baini wa bainakum fa innal harba khud'a sayyidina ali yace in ko magana ce da ta shafi ni da ku to wani lokacin zan iya muku dungu amma ba zan iya ƙarya ba sai ce domin yaƙi dan dungu ne a yaƙi ana dungu don haka in ni da ku ne zan iya faɗa muku magana ba ƙarya ba ce amma zan ba ku bayan hannu sai ce wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya na ji manzon Allah yana cewa ka ji dalilin da yasa yayi waccan shimfiɗa zai kawo magana daga annabi ne ba ƙarya ba ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sayakhruju qaumun fi akhir zaman a ƙarshen zamani a ƙarshen duniya wasu mutane za su fito ahdathul asnan masu ƙananan shekaru masu ƙananan shekaru sufaha'ul ahlam waɗanda suke da wawan tunani yaquluna min khairi qawlil bariya suna faɗin maganganu daga cikin maganganun mafificin halitta shine hadisai za su rinka ɗaukowa ayoyi za su rinka ɗakowa ba ainihin maganganu ne kawai za su rinka faɗi ba aya ce za su ɗako hadisi ne za su ɗauko amma manzo Allah ya ce la yujawizu imanuhum hanajirahum imanin su bai wuce wuyansu su ba bai wuce makoshinsu ba yamruquna min ad-dini kama yamruqu as min ramiyya suna ainihin fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin ainihin wato baka in an harbata to kun ji magana da manzon Allah ya ƙarshen duniya za su fito ya ce ƙananan shekaru ne da su shugaban tafiyar gaba ɗaya a iya cewa shi don ya ce 1970 aka haife shi shekarar shi 39 kenan wanda ni ina da jayayya da haka a ƙarƙashin yadda ya taɓa gaya mini bayan mun taso daga waccan daura da ne musu yau fiye da shekara goma sha mota ta scarlet ina zaune a gaba shi yake tuka ta zamu isa maiduguri yamma ta yi na ce ba za mu kwana bai ce mai dugurin ba nisa ce da ita ba a daidai wannan lokacin yake min tarihin ina aka haife shi nake cewa kai ga ka babarbare amma kai kama da fulani ya ce kuma fulatanci a baki na dau ya aka sai ce tsakiyar fulani aka haife ni babarbare ne aka haife shi tsakiyar fulani a cikin yobe state Allah ya taimaka 'yan ƙananan shekaru ne da su yanzu a iya cewa shi 1970 aka haife shi me wannan yake wa shekarar shi 39 har yanzu bai zama hatta idza balaga a ashuddahu ba kenan har yanzu bai cika shekarun da za a ce mishi ya zama ya gama cika ya zama mutum ba ahdaf al-asnan kananan shekaru sannan su fahaul ahlam wai suna ga sun tattara wasu 'yan makamai sun tattara wasu 'yan kuɗi wai fa sun je sun tattaru ne a maiduguri za su kifar da gwamnatin borno ita ce gwamnatin sas daga nan sai su ta markuzi daga jihar borno 'yan nijar na shigowa 'yan cameroon na shigowa 'yan chadi na shigowa 'yan somalia na shigowa 'yan algeria na shigowa suna tara karfi suna biyowa kuma suna cin sauran jihohi har su kwace najeriya shine sufaha'ul ahlam safihul ahlam kamar yadda na shaye muku misali shine mutum ne saurayi yana ganin wata budurwa kyakkyawa yana santa amma kwarjininta ya cika mishi ido ya kasa magana to da yake ta shiga zuciyar shi ta mamaye zuciyar shi da ya kwanta bacci sai kawai sai ganta a bacci sai kuma ya ga suna zaune suna taɗi har tafiya ta tafiya yake ganin a mafarki har sun fara kama hannu suna rawa suna wasa suna jefa mata cincin a baki ana kisin juna amma fa duk wannan a mafarki ne ran nan sai gogan naka sai ya ganta yana ganinta sai kai hannu zai taba ta kishin dinta yadda mafarki ke bashi labari sai ta koda mishi mari yawwa shine malamai sai su ce safihul hulumi wawan mafarki mafarki ne ya rude shi shine yaron ya suranta a ba cikin kwakwalwar shi kawai sai dauka abin gaskiya ne da ya ga jirgin sama ya wuce sai ce ka ina ma ni ne a ciki ba baka siyo min jirgin sama shine safihul hulumi yaquluna min khairi qawlil bariya maganganun da suke faɗi maganganu ne wanda annabi ya faɗi shine ayoyi ne suke ja hadisai ne suke ja amma sai manzo Allah ya ce duk waɗannan ayoyin da hadisan ba sa wuce makoshinsu kuma suna ficewa daga addini kamar yadda kake ganin kibiya an callara ta a wasu hadisan waɗanda suna nan cikin wannan sahihul bukhari gaba da wannan dab hadisin abu sa'idin annabi yake cewa kamar kibiyar da zaka harbe ta sai ta wuce jikin dabba sai ka je ka duba da kyar za ka ga jini a jikinta ma'ana matsayinsu in suka fita daga addinin ma suka koma abin da suka koma za ka je ka ga babu burbushin addinin a jikinsu ko kaɗan har fitowa suke suna alfahari cewa suna ɓacewa duk mutumin da ya ce yana ɓacewa in ba aljani ba ne matsafi ne aljani kan Allah ya mishi wannan karama daga cikin halittun da Allah ya mai amma bayan haka duk wanda ya ce yana bacewa kowane ne to tsafi yake yi to ina addini ga wanda yake yin tsafi babu sun ce suna bacewa sun ce bindiga ba ta cin su kid, suna hawa tankokin yaƙi ana harbin su kan harsasai na faduwa a jikinsu to yaya aka yi to ina qur'ani da hadisi anan ina yaudarar da aka yi muku ko masu sauraron kasar daga nesa ana ruwan ayoyi shin ayoyin nan wasu ne aka saukan mai koko waɗanda muka haddace ne a qur'ani in wasu ne aka saukan mishi ba ma buƙatar shi idan ku waɗanda muka sani ne a qur'ani muna da su menene zai burge mu a cikin su Allah ya kiyaye to ƙarshe bari ku ji abin da manzon Allah ya ce fa aina ma laqituhum laqitumuhum faqtuluhum manzon Allah ya ce duk inda kuka haɗu da su to ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran domin kashe su akwai lada liman qatalahum yau qiyama ga duk wanda ya kashe su ranar alkiyama akwai lada kun ji waɗannan ainihin irin hadisai wanda sayidina ali ya ruwaito ko to wannan hadisin kuma sai ka sake ɗauko babin da ke gaba da wannan shine babu tarki qitalil khawarij litta'alluf idan ya zama akwai wata diplomasiya akwai wata hikima kuma fa wancan yaƙi ko kisa da annabi ya ce sai imamul bukhari ya ce za a iya ɗaga ƙafa shi yasa wasu suna cewa to in haka ne wai me yasa bamu yaƙe su ba me yasa bamu kashe su ba a komai ana duban shi da ido ne na basira kaga Allah ya haɗa karan bana da zoman bana sai ce li Allah yanfira nasu anhu domin me yasa manzon Allah bai yaƙe su ba me yasa bai yaƙe su ba ya san su zaka zo ka ji wani daga cikin su da ya tashi ya gaya wa manzon Allah bakan magana ya zagi manzan Allah yau manzan Allah hard attack ya faɗi harsh language Imam al-Bukhari ya ce haddathana Abdullah ibn Muhammadin qala haddathana Hisham akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Abi an Abi Sa'id qala baina man nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaqsimu duk ce aka kawo manzo Allah sai yazo yana rabawa wani rike kaza wani dafi nan wani amshi nan wani ungo akai wani kaza ja'a abdullahi ibn zil khuwaisira sai wani mai suna abdullahi dan khuwaisira at-tamimi cikin kabilar bani tamim yazo fa qala sai ya ce wa manzon Allah idil ya rasulullah ya manzon Allah kai adalci kar kai cuta kar ai kwange wai da manzon Allah yake ayi adalci faƙala wai hak manzo Allah ya ce kai canka tur da kai Allah wadaranka wa man ya adil izalam a adil idan ban yi adalci ba wa zai adalci in ban yi adalci ba wane ne zai yi adalci ta akwai wani tsohon ƙaura wanda ya sha jini a jahiliya yanzu kuma takobin shi tana shan jinin jihadi shine umar qala umar ibn al-khattab sai umar dan khattab yace idhalli fa adrib unqahu fa adrib unqahu ya manzo Allah bari in datse wuyan shi qala da'ahu sai manzo Allah yace rabu da shi fa inna lahu ashaban yana da jama'a yana da mabiya za a gaza fahimta sai a ce yaya mutum yana shugabancin jama'a yaya mutum ya haddace yaya mutum yana wa'azi yaya mutum yayi kaza dan me rabu da shi amma sai ce yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi idan ɗayanku ya tsaya yana kallon shi yana sallah sai kai ka rena sallar ka tare da tashi ɗaya daga cikinsu ya taɓa zuwa fiye da shekara goma ni ne limancin sallar tarawihi a muciya ya ce kai bai taɓa ganin sallah mai sauri irin wannan ba amma fa sallah awa biyu aka yi awa biyu ne limancin sallah tarawih kuma kun san raka'a nawa ne raka'a biyar ba ma raka'a goma sha ɗaya ba raka'a biyar amma awa biyu na ci mun fara ta tun karfe tara sai karfe sha ɗaya muka idar lokacin ya zo wurina matsala ta bugo su wato wani suka ɗauki zafi wani lokacin a hakan fa ni ɗin suna kyamata amma sai su ce wurina za su yi musu bayani a hakan ake kuma yadda ka ji ɗin nan wani lokacin waninsu zai zo ko sallama ba zai mini ba yana zuwa in ya fito ai kaga ya kamata ya ci assalamu alaikum a'a yanzu sai ce malam wallahi matsala ce na ce mishi assalamu alaikum sai ce wallahi ba zaman lafiya sai ta kaucewa ba komai dun na san su ina fata an gane awa biyu fa aka yi sallah raka'a biyar amma yace tunda yake bai taba sallah mai sauri irin wannan ba yace ka an yi sauri wannan sallah shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi idan ɗayan ku gwada tashi sallar tare da tasu sai ya rena tashi sallar wa siyamahu ma'a siyamihi azumi yadda suke ibada tukuru in ka gwada naka azumin nafila da naka azumomin sai ka rena kanka amma yamruquna min addini, kama yamruqu as min ramiya suna ficewa daga addini kamar yadda kibiya take fita in an harba da ita waɗannan su ne maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi na kawo mana ainihin su a takaice ne sai kuma ainihin wani hadisin wanda har wa yau wani sahal mai suna sahalu dan hunaifin ya ce hal sami ita nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yusair dan amr yake cewa sahalu sahabi ne sahal dan hunaif ko kaji manzon Allah ya kulu fil khawarij shay'an yana fadin wata magana game da khawarijawa qala sai ya ce na yaqulu naji manzon Allah yana cewa wa ahawa biyadihi qibala al-iraq sai manzon Allah ya nuna wajen kasar iraq ina kenan gabas mu ma yanzu nan sai ka nuna gabas daga gabas fitina ta fito eh gabas sai manzo Allah ya nuna wajen Iraq yace yakhruju minhu qaumun yaqra'una alquran daga nan gabas wasu mutane za su fito suna karanta alqur'ani la yujawizu taraqiyahum qur'anin baya wuce wuyansu yamruquna min alislam muruqa sahmi min arramiyya suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita a guje in an harba ta waɗannan takaitattun hadisai na kawo su ne kaɗai jama'a domin in faɗakar kaɗan don ina da lacca da na ce wata ran zan yi ta wadda ta sunan sunanta khawarij na taɓa wannan alkawarin a lokacin nake so in yi ruwan hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wa da yadda sahabbai suka yi ta muƙabala da su da ainihin makamantan haka insha Allah ta'ala a ƙarƙashin wannan kaɗan daga cikin siffofinsu kenan jama'a kun ji akwai hadda ƙur'ani shi yasa jiya nake wata magana na ce muhammad yusuf ya jawo arewacin najeriya bala'i irin yadda zai kafe yaran nan suna hadda alƙur'ani waɗannan yaran suna karatun chemistry physics kaza kaza yasa duk suka dropping out waɗannan yaran inda yadda aka ɗauko a kafe su su haddace ƙur'ani a shekara biyu ko shekara uku a kafe su su je shekara hudu wannan ya karanta economics wannan pharmacy wannan law wannan business admin wannan kaza in aka samu nan da shekara ashirin waɗannan yaran to ina tabbatar muku da cewa sai kowa ya kasa motsi a najeriya sai musulmi amma 'yan sanda da sojoji duk sun sa bindigogi sun harbe su gaba ɗaya harbi na gayya 'yan sandan musulmi suna kashe su da gayyar in baka kashe su ba su sa karka sojoji na arna da 'yan sanda arna suna kashe su da gayya dama ta zo musu su kashe musulmi musulmin da ake sa rai nan gaba su ne za zama engineers da lawyers da malamai da gayya suke kashe su constitutional kisa doka ce ta ba su izini dushi ya ja mana wannan ainihin asara kuma sun je sun taru fa gaba ɗaya duk inda suke a najeriya nan sun tafi tun daga agege lagos har oyo oshun ko ina sun je sun tattaru yanzu duk wanda aka laliba aka nema sai a ce ba a gan shi ba yana can an kashe shi wasu akan hanya 'yan sanda suka yi tattare su a jigawa da kano suna kashe su wannan shi ne sakamakon abin da a ahlami suka jawo kuma wawaye wai suna ganin wai wannan gwarzantaka ce wai wannan shahada ce kullum ina wannan maganar in ka ce za ka yi shahada shahada tana da ka'ida ba haka ba mutum ne ke tare da manzan Allah ya mutu a wurin jihadi me za ku ce dan aljanna sahabbai suka ce dan aljanna ne manzo Allah ya ce kai co suka sake cewa ai dan aljanna ne manzo Allah ya ce to suka sake cewa dan aljanna ne manzo Allah ya ce ku duba kayan sai aka duba ga ya saci murjani murjanin mata na jihadi ya sata ya boye ana jihadi sai aka zo aka kashe shi sai manzo Allah ya ce dan wuta ne kaga a gaban manzo Allah ya mutu amma manzo Allah ya ce dan wuta ne a jihadin manzon Allah yasa malamai suka ce baka cewa wane shahidi ne in ba nasi kake da shi ba sai dai kace muna fatan wane yayi shahada karanta sahihul bukhari imam al-bukhari yace babun la yuqalu fulanun shahidun imam al-bukhari yace ba a cewa wane shahidi ne jama'ar musulmi kun ji wannan magana dangane da abin da ya shafi jihadi kuma jama'a ina son ku ji ainihin wata magana dangane da wannan yaki da sayyidina ali ya musu kun ga wannan littafi gashi al-jihadu anwa'uhu wa ahkamuhu wal haddul fasil bainahu wa bainal fawda jihadi a musulunci nau'uka na jihadi da kuma hukunce-hukuncen jihadi da kuma bambanci tsakanin jihadi da tarzoma yanzu wannan abin da su Muhammad Yusuf suka tara sunan shi tarzoma ga wannan littafi a Sheikh Hamd ibnu Ibrahim al-Uthman shine ainihin ya rubuta shi gashi ya kamata ku same shi ku karanta ba wani ɗibo karatu zan yi mai tsawo daga cikin shi ba kaɗai wasu maganganu ne a takaice malamin ya kawo su kan jihadul mubtadi'a jihadin da 'yan bidi'a suke ainihin tayarwa 'yan bidi'a ne sai su tayar da jihadi bari ku ji mala ya ce wa ƙala shaikhul islam ibn taimiyya rahimahullahu fil khawarij bari ku ji abin da ibn taimiyya ya faɗi game da khawarijawa a minhajus sunna mujalladi na shida shafi na ɗari da sha shida ya ce wa ahlus sunna walillahi alhamdu muttafiquna ala annahum mubtadi'una dhallun ahli sunna duk sun hadu kan cewa khawarijawa yan bid'a ne kuma batattu wa annahu yajibu ƙitaluhu, kuma wajibi ne a yaƙesu su bin nususu sahiha saboda akwai nasoshi ingantattu kun ji kaɗan daga cikin su wa anna amiral mu'minin ali radiyallahu anhu kana min afdali a'malihi qitalul khawarij sayyidina ali yana da ayyukan alheri masu ɗimbin yawa da yayi to amma daga cikin ayyukan alheri na gwamnatin aliyu shine yakan hawarijawa da ya yi jawa nan kamar yadda muka ce sun fara bayyana zamanin eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma aikinsu bai bayyana ba ba su karfi ba sai a zamanin na Usman nan da nan suka yada suka ce Usman ya kafirta sahabban da ke tare da Usman sun kafirta to me abin yi sai suka ce jinin Usman ya halatta sai suka zo suka tsare usman suka kashe shi bayan nan fa sai suka bayyana waɗannan da suka kashe sayyidina usman ga sunan kuma cikin tawaga sayyidina ali sayyidina ali ya kasa fahimtar ku kashe usman kuma ku dawo kuna tare da ni sai suka nuna cewa ai sun tuba ai kaza ai kaza suka yi ta kawo ta awilance bayan kwana biyu sayyidina ali ya samu matsala da shi da muawiya aka ce a zo a yi sulhu sayyidina ali ya ce to shikenan a zo a yi sulhu a turo wakilai zafi yayi zafi tsakanin shi da muawiya ba ma za a haɗu ba wannan ya turo wakili wannan ya turo wakili waɗannan mutanen da suka biyo bayan shi daga kisan sayyidina usman sai suka da suka ce aliyu ma ya kafirta jinin shi ya halatta ya ce me yasa suka ce inil hukumu illa lillah Allah ne kawai yake da hukunci kai kuma ka ɗauki hukunci ka ba mutane to ka zama kafiri haka suke aya suke ja ba wai tun yanzu ba shine sayidina abdullahi dan abbas je zauna da su Ya ce to in dai hukunci ne sayidina ali ya baiwa mazaje shi yasa ko kafirta shi eh sai me suka ce ya yi yaƙi da su muawiya bai kama bayi da kuyangu ba bai samu sadaka ba Ya ce na kawo muku ayoyi da hadisai za ku yadda suka ce eh ya zauna da su ya kawo musu ayoyi dangane da mai hukunci da Allah ya dauka daga hannun shi ya dankawa mutane a hannu daga ciki akwai me akwai matsala aikin hajji. idan ka kashe wata dabba a lokacin aikin hajji, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a samu isnani zawa adlin mutane biyu waɗanda suka iya kima sai Allah maɗaukakin sarki ya ce yahkumu bihi zawa a samu mutane biyu da suka iya kima daga cikin ku yanzu Allah bai ce a yanka kaza ba sai ce a samu mutane biyu su ya danka wa mazaje hukunci to me yasa bai kama bayi ba in ya yaƙe su su kafirai ne dan me bai kama bayi ba in kuma su musulmi ne dan me ya yaƙi musulmi sai ce amma kun san dai yakin da Aisha ya fito eh yanzu kun yadda Aisha uwar ku ce ku mu ne suka ce eh kun yadda matan manzon Allah ce eh kun yadda yanzu ya kama matan manzon Allah ya mai da ita baiwa ya rinka saduwa da ita sai suka ce a'a haka sai sayyidina abdullahi dan abbasin ku karanta sunan nasa'i shi ruwaito wannan hadisi jama'ar musulmi da ke sauraron mu kasar din farko ya taho karshe insha Allah ta'ala dan haka za mu ainihin cire shi kai tsaye sai mu sanya ainihin kasar na biyu taken dai kasar din kamar yadda muke cewa shine karan bana maganin zoman bana don muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah